أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقاتا لتبكي الله صلاة ينسيتي بأمن شو الذي تبكي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya shiga da katun ya littafi ya fi kulmi ya tsarin nasa ya lekuli musulmin wa musulma ya shekha amur abdulmunin salim yanan na safo shiga gumi ya zulhijja 1434 kalendar hijiriya na ajin daidai bai safo gubai ko na november 2013 ya kalendar yan almiladiya na shafin zai ne bai 369 ya manyan labayanin labi ya tiya kiyan ba na ta tiye yi miyoyin yakinan man mata bayani ya ci ga wucin gan haƙi na ya ba je ta tiye yi miyoyin dole yi yakin haƙi wuce kuma wuce la'adi su dina a nisa a salim ga gaga ya zujin su a zaloci wa su sujin su jaddu ya bu na magiya na biya ga na biya zidi alkhairi ga mini zagi ba ga ga zagi nan aga e bu ga jin forwa da mi tuna man tike da la bayani da ya ci ga e ba ga jin forwa la mi to amma ban da lemban ce ci ko ya hmm. ba ga ga wa so bu ka kunu na jala na ko ka kunu wa jini fasi na ko duburo na ga mini akiya na takiyen yo wala eh, dole ne ga ci abu da na e ba ga Yi mi ló sọ wọ́n mi gájí wọ́n yẹ́ kó ẹ̀tíyàn ẹbú tó báyìí ní ìmúgá láì dọ́rọ̀ mí nínú kún bọ́ ákan ẹbú mọ́ da la bayani da ya ci dai nga ji dukiya bu lalace mu muga dukiya ya bu masai da izini a bayani wuce kafin ya fayin gan imila ewe bu ko yin gici ya je sadaka ko torawo albise baga je albise nga do kan ga be be ba ji ana wa je wana wato ake gura la ta rukulu baitahu man la yardahu e ba ji nga nga lugwa zane ba je danin ugadan emi ugoma mai je ni ko ma da wani sauran sun da gami hukuki zauja la zauje ce mini hakin ya bauna ta ce yi nuna an la turkila bai ta hu man la yarda hu da na ya baje da na imi ga lukwa za wuce gada ya miyu bawa wala ta wuti tauti ufurushahu man ya kira krahuhu da na ya baga yin na vuwa na imi ga lukwa za wuce har gada da miyu ba tu babu na biki la fahimta ta ce ya bu na ma. Babu hadisi ya ji Abdul Ibn Abdullah radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi taqullaha fin nisa' esu da ya ce ce ce lamar yayin zagi da fa'in na kuma kika yi a mu hunna bi amanatin la ya goyin zagi yi ya godi amana ya ce ci wata halaltun furuja hunna bi kalimatin la alfara jaji ma halalliya ya tiya da kalima ya ce yi wani aya wa fanonu ko wa inna lakum na ya madi ake ta tiye yi min jo an la yuti an la yuti na shakun ahadan takrahuna zan dondo ne ya ga yana wani inye ya ja galu ba zan wace gadda da ne ba ka babu na gaci lafayin ta ce ya nemo zan ne ba wani wa ni galu gadda da na ogbo mu wafi hadisi abiyu rai hadisi ya abiyu rai ra radiyallahu anu na gwagwa allazi ta kaddama hadisi na gwagwa liyani nan anin nabi daga ba nabi sa asan ga wala ta azanu fi baitihi nga inni nga jinzi ni zan gwaci gabe ni ya bu goma wawa shahidin e ba ma dambo ma illa bi izini sai da izini ya bai wọ́n lè dọ́nà kó mini a ti wọ́n lẹ́yìn zagi ga nọ́tọ̀ cínà ẹ zàmọ́ dambo ohun ga ito zaba yi ma wuyin zagi amma ń bẹ̀ẹ̀ bá na wà jíkẹ́ náà wa wagada yi wana ya wuce dauka wanda ba wannan boye bane da gingo ce shi shin waje ya muti shi munafikan wuci ga sai daga gafi ne waje a dade yi no shi ya kida wani zai ci kida wani ga tuto waje a shi mi shi aga giye dan wuci make da boto a ejen ta ne ni ba da yin yin irin na nabi za sallam ga la na ku batu ya man khababa imra'atan ala zawjiha kana shi wanda yi zagin yi bu ko wanda yi min yi ba wanda ba yi fi Mm. imina da yi rumunci ga dinamu ya bacci hawa wata zakalai wa alaka wa duniya wa gusu biyan babuwa wa wajen kwayi mula alaka wajen kiyo ba bai zaunci mini haki budon maza mini haki na imi wa ci abu na latar su mu wa hadirun illa da izini imi ga fe da fiyazun ebu madambo ma sai da ziyan mm. sai da izini ya bai azun ya na fila ga wunji azun ya farin lare mi àfi ya ala àlàní kó mi àfi azùn yẹn lìtẹ̀ní kó mi àfi azùn yẹn àyà mìlìbìdù kó mi àfi azùn yẹn taasọ kó mi àfi azùn yẹn aṣura ní ìzàgídé ká àti ṣẹ́bẹ̀ ìzùn yẹn ẹbí wọn tọ́ kí àmákẹ́ bá dẹ̀ wà sókú nké o tẹ̀wú ibẹ̀ ìzùn na ẹbá yẹn àmá ẹbá dẹ̀ wà ìmìtàtà azùn yẹn ga ngaban waka zalika a cin rafa min haki alayamin haki ya bau na ta ce yi nuna an lata su ma inu gafi ya zuma wa haduri e ba madan boma yau ne na condition ko illa biyu ne sai da izini wa za muktasun bi so na fili an na la'aka hazu ya nafila la bi so min fardi wanda hazu ya farilla fa inna so mal fardi wajibun ya e bau na hazu ya farilla wajibi wanda ya wa wa izini ya ba su kwanna to kata gani ani ku siya ni min al kaba'ir e eh, za mun ga fiya zu ya farilla mu kiya zu ramadan nan wali na tuyi kaba'iri wala ta'ata illa fil ma'ruf kama taqaddama in za ji ma ni tu za sai ce kibo sai ce bulu bulu bugu bugu kun ga fiya zu ramadan mana lai ga zu ji kiyo ga zu fi wa yadullu ala zalika yana lawo ya tiya ta ga na hadisi ya abi radiyallahu anhu al mutaqaddim lahu bil yanina anin nabi daga ba ni sallallahu alaihi wasallam ga la ta sumul mar'atu inda yuga fiyazun ma wa baluha shahidun ebu madan goma illa bi iznihi sai da izini wato wa nasu an nasu na mashrutun ngole mu de condition mun shara ke bi shuhudi zauji ebu da mun ga wa baluha shahidun wata wajudu ko eba adambo wa amma in kana na safarin amma eba ga dunzan auka na gairi shahidin ko ma ibadan e wa sai ya juzu laha ana zaka so hali wucewa ne ga yin zagi imi fiya zun yi wo kuma ibe yi zunye bayan kanga wa nuktatu fi zalika anna somaha ana mai yake magumba wancan ne azun sai yi min nafa kariya asilu alayhi ba da hukuki illa nga sashi yake ba jiwo lafiya ma aljima walwato especially jima wuji wọ́n lè alẹ́lì yóò ya ẹ bá ó tọ̀bá ẹmí wọ́n gidi mú tọ̀bá ẹmí wọ́n èṣí mú tọ̀bá ẹmí wọ́n láàájí kó kémi na abúrú náà lókàtí na gábúrú náà tó ẹ bá gábé sí imi tí fi azùn eh, e ba ti bẹ̀rẹ̀ gan wùdí bukata ẹgbọ́n ní lè jí nígbò tí ẹnu wọn sí ṣáwọ̀ bá ń nan ìmọ̀ràn ṣáwà lánàkí ìmì tí wẹ́gùn gan na ba ti dole sai mi guci na wasu eh, mu nafili minal mandu ba ti za fi ya sunna wala shakka shakka madaba annal wajiba ina wajibi na muqaddamun ala nafli kun dai buru din ya nafila adi hadith na jikusun na abi dawuda ko inu safwan ibn mu'attal sulami da wannan lo ba annabi ga annabi e ba wono tun gida nan nini mun ga yi nafila shi wa mi fe yan kashi ye ba ci mun ga yi azu gidi wajin wajin je dole ga mulai wuji kiyo wùláyìn wùjí yẹ́ ìta tí ẹ báwọn náà mọ́síkè náà wọ́n tẹ̀ tún sọ́lá àṣùgbà ṣe gírígà tí a àní ìṣẹ́ ẹ̀gán sọ̀fọ́ àmì ọwọ́ ẹnu gẹ̀ẹ́nà ògbówó àní ìgbẹ́ tòkí wẹ̀dì àgán ìgbà àníbi ẹ̀gán náà tún àjò ẹ̀gán wọn méjì náà sílá wọn àjò fẹ́ yẹ̀wò ń dé àlè ṣé òun mo fúra kọ́rọ́kọ́ ló ṣe àkúpẹ́ náà sílá wọn mọ́ wá àjẹ́ àkúpẹ́ fẹ́ tù yẹn fún àdébì ga wọ́gẹ́gẹ́ wà jẹ́ nígbò ní ogun jù wà láà jù kò ń yí ṣùgbọ́n ìtọ́ ajá náà gbẹ́tò hmm. àdébì egan azù náà tún wájú gẹ̀dẹ̀ ayẹ́nẹ́fà wọ́n dí àmì kí ohun àfídà tí azù yìí wọ́n mọ́ wọn ìgbà orúkọ tó ti àwájú débi wọ́n á nìdé bukátọ̀ àdébì gbẹ́tò wọ́n yí nígbà tí azù ta tẹ́lẹ̀ èèyàn na nabi inna ala baitu rifa lana zalika zabi abu asha ga a ayi da sai la kawo ga tirayi anabi buya ni ya ne to guti diga ga wai ta wo le do ko na ki wa le na di sun ba she ismaila wai a complain na nabi wo yan wuzu ni anabi acha hukunci wa anabi yan wuzo wo wo to jiki eh wai buwo amma ba waje yi mi zamu je be kawai mi waye shi ngon nu kin waje na fila waje to nan nan mi ga ga na fila ya amma waje na sai na yi bi ja bai fi su su dabe ga wale fi ji wajen in magana ga wada ga zai zuwa ga bai nan wai gwanin ga waje kina ga waje na fila nan yamma ya ba so fiya hiya rutu ga na da yuina mini ake gboro ne ni a tiya banu khidmatu bil ma'ruf wajidimu bi bolo bolo wa zalika man ga ya ga fa min haqqihi ala ya min haqqi ya bana ta ce yin yono khidmatuhu bil ma'rufi e imi usuji di mu ya bu be bolo bolo e. wal qiyam lahu imi mulunu ki bi idadi e ta'ami imi fuji shiri yangi ma mana imi fuji yin ti uboje musamasa musabambara uluni ɓaga ji yana ko wuji roma wuta juice shi fatan wa gafi abun nan wa shara biye na jin wafi ne wa gasli siya biye wufude wa ta'adiri ma ya tajihu umululu biye ko ye ne in gaje bukatu min al ashiya ne ye jinan wa tarbiyata auladi bi mu fi paju ya bu wala wazim adil mu ran bere la banganne be ni ne ko ko fi aya ko ala kọ́tì yẹn afó alẹ́ ìdíjà afó alẹ́ ìjíjà afunu wọn alẹ́ èmi àtìn pátá ìdímọ̀lẹ́ ìrẹ́jìun imi àjíẹnjú ti àlèkwá láàṣìn àdújẹkún láàṣìn àdátíyàn láàṣìn ní olè pátá ìnigá àbòjẹ́ ìyídí ìnigá imi wake laji da lokaci wuke igan guba ya tacin wake laji je wuke wuke iguta ngole igan guta fi abun na ba mezo ga nei jin don wen ji ti ji waji da lokaci wuke jin wuke aji ke wuke aji je da bala na mi na jikin da su mi cike wuke creativity da mi ne yin ti jo ka ba yen ni amma gashi shi fe compel ye ba ogun yin ti shi in kaba da sto bugan da ko dilla kaba ne kiwo da dajin fondo be je kaba ga webu a a ela kaba bo je kaba wuce sai yi ni ela kaba ne kunu wuce sai guba ela kaba ji kasa mm. wuce wuce wuce da da guta ela kaba ji masa da wuce da guni ela kaba ji buboci wale eyan ni ku yo we da jude basire yin Na da be shi ko fe compare le bo fe je yi tiri ni for long time mo hmm, fe ju mo na madamini basira wanda ne Allah ba mai cikin lawa sun da gimbe cin qala shaykhul islam ibn taymiyyah ibn taymiyyah gam la tanaza al ulama man jadi cin le ba hal alaiha an taqdimahu nga dole wata yi mai nawa sai jiji abu nan sai misri firashil manzili ko koton kwacin ya ta yi miji nan wa zanguta wa kafe kita wa fata wa kaza kaza ita na wa fejina wa muna wa lati ta'ami mu da yanji tijin ki yanji tilada ya bu wa sharabi bene wa fine wal khubzi ko wujin burodi yugo ko masaji wa tani ko ngweji ko doncho ko be takun wa ta'amu muji shirin yanji ti lima maliki ya to wuji na je buga je ubayi ne ngani beze dabu wuji na mislu ko don kwacin alafi dabati ene ji dabba jajina ngole babu nan wa zo to dati babu nan je ne ba ji kawai ba ni na bo je na tuwe ji da ke ji kawai na e ba wa je na ji ji kinan ji je ja ga zo para nga dole yayi eh, mulugu da sabon zai zo faru zuya nan yuji ko ji fiki ga nan labara mm. to wana na bene jure ngba dole yonu ga na faminukum adada mini man wuci yo ada mini da da mini na gam man dole na wa azal da ya ga nan ya

zanen wa yadda sa gangani da yi nan wuce ya wadda sa da wani allazi huwa nazirul insani nan ga iza ba ci za wa sahibi ya be yi fil maskal wace ne ki ba da yana iza lam yu'awinuhu kaga waya ji wata mako ala maslahatin e kiyana ala amfani bena lam yakun kad ashara bil ma'ruf ne da yana wuji bulu bulu bi waya wadda jengo wadda kuko wadda kubuloku wadda latigman wadda fabairo wadda osifi wadda kayan na ole kó wọ́dà fábáyìrò wà á panu wọ́tà tìtọ́ tó kẹ̀sìn yìí wà á di pínlẹ̀pínlẹ̀ yìí pátá na lẹ́nu pátá jì ń lọ́lẹ̀ wọ́gá bẹ́ẹ̀ sí ìrìn àti ètò tó ń dí ti dán wà wọ́gá àti ìrìn lẹ́yìn tí wọ́n ti láyìí lóyìn dì ní ó ṣẹlẹ̀ àti ṣèkápa sí ìbàdàn kú náà wọ́n ti wé láta náà wọ́n ti wé jẹ ti ti don allah ta tẹ́ mọ̀ká mọ́ká. àmọ́ ń mínísítà tó mínísítà wakila da zanu ci magan ibn taymiya to wa sawabun nasu maga ide ne wujubul khidmati wajibi wa ilmi wujidi mu ya ebo fa inna zawja sayyiduha fi kitabillah ebo ne e baga inu sayayi mi da litafi yaso ci bo fal fa sayyidaha badal bab wa ya aniyatun inda hu bi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam eni mai kewuji na da gwaye bu bu ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala al ali wal abdi al khidma zana mai wuji na wajibi majihan dawagu wani an na zalika wal marufu in wato yan naga yanayi marufu na tun ka zamani a nabi ne sai jin gici sun ba min haula mun kala zai shiga dojiyoyi ne a jidi maganci na masu kun a je zai dabi na abu na gan tajibul khidmatul yasira ta je zai dabi na gan hidima na yi mai ajinan wani hidima daji wa minu man kala amma da zai shiga tajibul khidma bil marufi hidima na yi mai ajinan wani shi bai bolo bolo wale kalima ya marufu abu to urufu mai jitaniyu urufu ya shi yabo in aya zata zane ini jiro nga wani da mini yana wa za uwa sawa wani ga sa'ala ya an ma'rufa mafi imi jindi mu ya bu idi mana to abe min misli hali min na ban nan wa zalika bi tanawul ahwali wato in hali na nga dana fa khidmatul badawiya hidima ya za na gun bazumona ne sat ka khidmatul qurawiya wudi do jedi ma zai guji nin bana wa khidmatul qawiya hidima ya za na bokana ne sat ka khidmatul dhaifa wudi do jedi ma za na bokana na magai adalci ya musulunci yes dani ebo na abeje lokacin da ci da bulani ni jika tun da ci yayin zagi je fu kocho ẹni mai topic na yi nga dole yi ujiyen gishi a banka an dole ya ba shi kenan ba ebo na yin zagi bai dabo lokacin wuce e ba shi wa gobe ne wani hankali a kayan gice wasu gidan ba wa fiye ga nga shi to wuce gito yi ta yi mu aje mu da bai shi mi shi mi ga mi jiyan gice nga bai mu mm, ji dole mu jiyan gice wale kici ya wale yare fata haji maga a gafin zagin da ya ciwo mi charge wuce study critically mi ci bai realize gan bai je ga na unke maza unji to nazarin zai ji gani a ji to yanki cana nga ke lami to a tuke san ta kai kilo e ko na zai ji gani cana zai ji dole mu ji mu ya ba wani kiyaye go a ganin zagi a juje ko ji ganewa ya shi e ba biyo e ba wa mabiyoyi igini e ba biyo e ba wa mabiyoyi sabu e ba biyo e ba wa mabiyoyi after asuba e ba biyo e ba wa mabiyoyi in zagi ululu fani wuci bo ulule ji kau at any moment ya nna nna ga maza ba yadda azu jo budi dole ni jigi man dole ba mu dole to ko ji ko to na ne na ibnu azmi ganan kya ga nan

sai ba ga to nan na fe bisha bari mi ana kin wata na fi lamu jin ga na fi lamu bin ma ran to jin wali sai la biya bin jiwa mai shi jabo sai confusion da Allah ya ji ganin gani mu ya na maga ga fito gen su jin bi fa lo yawo a ti lafiya da ba ɗiyan yi tijan a bai da abin da kun ta wani problem ya sai bugo ni gajiyan wani ya tunan walo na ɗirbi kakunan jan wani kawo kakune gidan gubo nan wa bebe kakune gidan gubo ne kakune wutan batan nan wa bebe kakune jiya nan ne be lafiye wutan batan nan ko kakune emotionally ko zan ci haji haji lu na kan wa week wa ji damuwa nan wa bebe kakune wutan haliri na jibo nan kai ni ga je di mo ce ba wa jikiyo consider yiri na jibil marufi ba abun na ganci masu ku matsala ya gurin wata irti babu ma'aunati zauja fil khidma mutabiyo in yunjikiyo eba ujinu taimako ya ce yi majin nan walakin amma yustahabbu li zawji mustahabi wa yaba an yu'ina zauje da fil khidmati ujinu taimako dai yi majin wa fi mihnati albayt ko da ya tunye miji la siya ma especially idza kana da'ifa la taqwa ala especially kaga na kai ni boka ya tunce a ilu yawan wasu giratun la ta'lamu ko to mai jaka yi wula daga wuce shiya ko فعن الأسود ابن يزيد رحمه الله قال لو سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن عن عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في البيت كان النبي بيعجو جدا بوري قالت نانا نعم، عائشة كان في مهنة أهله النبي أنا في فيجي لتو يأي موجي فإذا سمع الأذان خرج أنا بيقاو نايسانا أنا بيلاتيا unge ونجي gini obutin gini paro so wasun tuni lawan sun tuni ko nlẹ́tù yàká ọ̀bù yàká túnlé èyí gẹ́ẹ̀tì ìròtò nẹ́nẹ́ dájì lọ́wọ́ fí òyìnbé mi tó ń fẹ́jú pẹ̀mí àwọn ẹ̀bú pẹ̀mí àfúyà mọ́ bà nọ́mbà ìhìn nàìjíríà wà fẹ́jú àmọ́ ẹbángbẹ̀tì secondary school university ma fi ligo wago waju mutiya wago waju wala imi zuku shinwa umma wago wa fi the whole kata on national sanitation ji ume kitikiti be kicho ume chuni yo kuchi yo kuchi be sa kanji kanji ume chuni nan nan na ji sun boga mu kuci wa mu kuci ne ayo gobe su to fe zuciya ba shi kenan ba so ngwe buji kiyo ebu bayinu ikilori kangocin nan da ga fadin na bayan gaskiya mutum ya sawa ta biyu fu gani shi kenan ofefu ko ofefu ofezin ko ofefu ofezin ba shi kenan ba gani fenci a la'ayi da illallahu ba shi ne ma shi lalata gaji yes suna nufi gadon wani amma ake da annabi wallo sallaci ya bari gole na halin ga aka sallaci ne kira hatin abin in zagin da ci dabon na a yaji hujja gan kuma dai hadisun zoro ya e ba ga jiki a jan na hadisi dabon imi je ji imi a nufi je gici ko matsala yin goro mini ya kiye ba da ta ce yi nuna an la tu safira in mi ga tun zama wala ta huja in mi muga tiya ma min baiti daga mi ye ba ma illa bi izni sai bi izni be fa ta'atuhu alaiha wajibatun emi ne mi wa la tu emi ne mi ala tu buna wajibi wo wa wajibun alaiha mai wajibi ta ce yi min an tahfazahu na wajibi na na wato akin wuce nan da za a kare da haɗaƙin ga yanar wa mi da ya ce hazar hilzi ni ne nan, mini ta ne yanin numun kwa kanar sun allah ta hujja illa bi ni yin ga kin yabo sai da ya ne bai wala ta safira illa bi amurki in mun ga zama sai da yawmuniya ebe shekul islam ibn taymiya gan almar'atu inda zawjiha imi ebaye bubo tushbihu raqiqa wal asir ube wujibe falaisa laha an takhruja min manzilihi illa bi iznihi in mi ga tiya daga mi e eh, ba ba sai da izini yi sawa'an amaraha abuha aw ummuha je diyo babu jun foro ko nujun foro aw gaira abawa ko da yaje man tuja na bittifaqi la mai bittifaqi mai musulmi e eh, ba imi nga dun mi ba ma sai da izini buyi ka mu alo ziyara shin ba tojo kin bele mi alo ya waje a ta da ba sai mi alo sadaka ne mi fidawo yana ilimi a kasar da kayan fida wani ilimin ci da asali wasu ka ne a loya wajen wasu da bada tuwa asali nan gazu sai bai zine biyo izini ya ebe wani mini kuskure na mai zagin da jinin ebe wuri a shi wa sun yi min ba wanda gwala sodo wanda gwala abun nan wanda ba ka zo zan ce wato ba ne yi yuli gunin wa diya in zagin da wato ba ya ke bo da katawai mu ma ba abun kata wa kazo ba abun kata wa kazo da ke kuskure ne ci kayan ya ba wa bai kuskure ba a yiwuwa inda tsunji hankali ya baka waya bata je waya a cika ta goye je ibo ma da gowa je waya ba goci wa mai da so goye ti fi mu hausa ne da kiya mu ibi sai ya ga wa idza arada rajulu ke ba ga wa an yanta kila biya ila makanin akhar ko ya wa ga wa dan da dan wacin magayin yula da nan ma mihi bi ma yajibu alayhi e ba maga akici ne wajibi ta tubo nan ko ya wayu ji wayu fi wayu fun wa wadannan wa dana yi ko a ti wuce pata ogugo ta kawo gada da nauci na. wa yi zudu di laifi wa masu tado kayan su kwaji nan wani ha ha abu ha anta ati baba babayi ni ce bai gani ni gan ya laifi tubo mu galo shi wuce biyu yi ma a àtòtí àzọ́jájú na àbàwẹ́ ha inú láìmú tí ẹbùn ya láìmú tí bàbú bàgọ́ gẹ̀lú ìmọ̀ fẹ́ẹ̀nà àbàwẹ́ ni hùn máa zọ́ àlẹ́wọ́n gọ́tọ̀ hálì náà bàbá bẹ̀ na jùsálínci wọ́n lẹ́fà lẹ́hùn máa an yẹn haya ha an tọ́ àti ya yamanci yayin miji an yẹn haya ha na ga yi kan an tọ́ na ga yi tu ne

to makaranta to islamiyya ɓata ma ke dauda to bago ya bago bi da ba ni na yi mi fiye gagara a gaje sha ni a wuri wa fiye gaje ya bago wa gudu mi damuwa abu wani ibu bi da wani ibu tun ko ladi ganewa ko babu shi ne zai yi a ejina wuye boga mini ya jujo wani gane boga wa alamin tolo shi kenci ya wani mai bu na gaji da ibn sai wato ga lamin tun ga baba ba wannan ibn baba na jibin zagin na ji zalunci bai goyo ko mai da ke zuwa da wani su ke jinsi wani ya muda so na fi lamin na ga kun sai jinsi a jinsi a lawa lokaci hmm. awa ne wa sa jibin na ebo إنما يكون النبو إني يتدفو so ejina ma pa ejina fiji ni baba ba ya ejina mm. no so ejina wa ba na mo no le na na de fikiri cha so da na ba ejina ma ka na ga wo mm. so nda sa ga ji ga nda ga ba ga ba e bo lu sa lu ka eh wa lo ba na sai wuce sai bagai ba da dai tungo ci ge mi no for sure na no tun ci age ge bi da abun ji kan wa ge da shi mi na na ko dia ku dia in ja bo yi na fe she ba fe she be su mo mo wa poli na so so la don so so na wọ́n lé wọn bèbè yìí náà wọ́n. náà lè da jin ìdájí ne lẹ́lẹ́ ibi fún ìyàwó his on his own dóòlù ń ga condition ní fulfill náà àmá kẹ́rin rí nẹ́jí dẹ́wàá àti bẹ́láwọ̀ necessary reason ti yẹ́ ní àlùdúwàbù ló bàdá ẹbá dágùn ló múrú ẹtí ẹmí ti gùn lúgùn ló tí ẹbá bẹ̀rẹ̀ ní ìrìkítì <laughs> mini ya ciyo na dole yoyi mi ga ci abu na ngai an la to si a ilayi wa la to zihi imi ga jimbu bi na kun ga bu bi na kun ga la kun tuma imi la kun to ba de gan yawun yu to ko imi la kun to ba de jin tare yawun bun fiska ko mu je man ci to ko ko mu sauji ko mu gunga banza ko ko mu bukuti ju ko mu pogun ju imi ke la kun to ba turu kiyo

لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي لا تؤذي امرأة زوجها إن زاجي وغاشي شمفين لا مصبوما إن زاجي لغاشي مصابون لا صبو في الدنيا إجيو إلا قال زوجته من الهول الإيني إمي بان من يور الإيني ليس عزيزنا لا تؤذيه غايبا بيبان غاجي وغمان qatalakin lawu la ta sakulu tabatiya wani zagi na ne jibagin da gunana fa inna ma huwa indaki dakhilun mudiyaddan ba wadan mudiyaddan ba wadan temporarily mana lokaci fi akan yi yushi kwa mai fari kake yi laina wa to ba ni wa zabe won ta tun yi na in zagi na shi to hu in na gwa janna na ke bula da gbono wala ne ga wa ga da ku bare wala shi ga ku kai yawa no sa ku to gon go tu go yes da bugo ga fi jibo ogun mo lokacin mai jibu guji turu yan gici yan gici na ji zagu ta ne ko zagu tsawa e su gafin buwa nan wanda jin gici zagu ya da ya baga aji su wani na kina shaya ngon nini aki ya yaba wa benin ya cinin an ta tashkura lahu wufi yabu ya bau wala ta takfuruhu mun ga duki mo mun ga cima ne bo duyi mu mun shi yan gici shi malin na gode ko mun shi yan tuba biyawe gaskiya malami ya fahimta gbasarin gaskiya kai wallahi na ordinary wari fe ba wi mu shediya we wa fe nuna ya godiya ngo le nuna ko in zagi mu jebu ya bu mu le ko kama wani ni wai gaskiya babali mi jebu mi fahimta ku be ti sokwa biyu ko na yini Number two, in zagi mai ke jebu ya bu bayan gigan nobe yanna ne ba jiwu da hannun wa amfani jiwu ke minin goyi na wujin lalata. mini ki budan mini egoji nga budan yẹn tati zugun ìzà yìí kí àǹfààní di bẹ́ẹ̀ nínú bá jù dá ní tí ẹ̀ mi látúnṣòkó bẹ́ẹ̀ náà kí ẹ̀ bóyá àbẹ́ bẹ́ẹ̀ nga di nga kí òun tà kí ẹ̀ ló égbóró e pa ẹni pátá ẹ̀dọ̀ mini ki bo mini egoji o àmọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ ìdè ṣì bí àyàwó ẹ̀ ní wọ́n kún wà fòdì owó tí wọ́n bá ní púpọ̀ fún olùyàwó yìí kọ́ ọ̀jẹ́ fún bá ní òye nínú kọ́ ẹ bá wẹ̀ wọ́n ẹ̀ ṣì bẹ́ẹ̀ ká bọ́ mọ́dàṣe èdè ìrìnà dídò rẹ́dìkì àìrìn mẹ́jọ lànà àtúntù káṣí wà ní ìgbẹ̀yìn wọ́n jẹ́ àǹkẹ̀lẹ̀ àwọn kójíjọ àǹkẹ̀lẹ̀ tó àwọn àtúntò gbàtánà ti túnbẹ̀ jẹ́rẹ̀ lánà ti jí gbàtánà ti gbọ́ oúnjẹ ṣíṣe báwẹ̀ ẹgbogbo ẹnu gbẹ̀yìn ràjú tí ó lẹ́nà àwọn ego otun fani ga lo ti si tuen mejo no le ku ka gun love we won power fain fain hakka wa alaiha azim hakki ya ban ta ci mun wuci wa shanu ila ya jalil shanu ki mai ganci kuyo fadallahu allah alaiha bil qiwamati wa bin nafaqa ce ce baya fa la ta ci mun yaki wadin yi nga yin dawa ga hun nga mai ke wuɗe hun waje alahu laha sayidan mai ba lafiya nga yin dawa ga yayin yi wa malika nga maji mallaka wa yin yi imige jiki imige gotika ga wajen hunwu ya wajen wajen kaza kaza wajen da ya wufa kaza wajen cuci nuka ga ya fa ima na shaza mega yi hunwu da so kaduwa ya fi beza wajen sagu kere beza ne sagu bai ya bezo wa kar su anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala mata da ba nabi sallallahu alaihi wasallam la yashkuru Allah man la yashkuru an-nasa zane je boya zawan zane je boya zawan ya nan wa je boya so ko fa hada amrun am wato na general commandment yoko da na ga dole yo da na alkhairi a wani waje boyu na waya da kulu din ne shukuru zauji min wuce ma in yo buya bau yau ne waje baliya wee ba ji nìní mọ́gú wọ́n jẹ́ ìjìlẹ̀ à tí ó ṣe wọ́n yà jí bèé bá ní nìní mọ́gú kó wọ́n fọ́nká irin ní ìjìlẹ̀ à tí ó turu zíọ́ turu yẹ bá ní nìní mọ́gú wọ́n dẹ̀kata wọ́n bọ̀lẹ̀ à wọ́n bẹ́ dẹ̀kata wọ́n tó no frustration no wahala nekio neni mogu eba nelengi ebe kakai neni mogu atuba no waji moto anyị goto nemi ni ga bawo tiga ajina woga udega asati woga unga yengi cho ka unto unga uyanjo ne de bai dogo ati weji weji da mo unde ade ni ti fifto mo ko kitimbo ene imi de ga jikanga de shikena ẹnu ilé ẹni gádùn ọ̀nà ẹgbọ́ tábà lọ́ọ̀bù ní di ẹyún tí wọ́n yí wọ́n yí kiri kan ẹba e wọ́n wọ́n yí kiri kan náà àmọ́ àṣìkánú tí mẹ́wàá àjẹgbẹ̀ yí kiri tí wọ́n àdàjì bí ẹwúra yí mú adéyìnlẹ́yẹ ní àti alẹ́ kó dé àti ọkọ̀ pẹ́lẹ̀ ẹbú fẹ́ yẹ yí kiri ní sky ẹrú ẹ̀rẹ̀ yí kiri kan náà mẹ́tẹ̀ẹ́ kí a máa lẹ kan tó ẹbà wọn rí ti amma yan ba ta kan zalimi ce da to basira zalimi da ke la to ba ku jugwa dore wa asrau min zalik mutu nake tiya ga wanci nan hadisin asma binti yazid radiyallahu anha qalu lam marra bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam gwagan wa nanu fi wake ha guta ce zai fa sallama alaina annabi ci jan sallama wa qala annabi ci gan ya kunna wa kufrul munaamin me je ga manani be manacin boyen zai jaga jini mai ne fakulna ga ya rasu ya ce ta ce ma kufil muna amina ki mana cin da nadi ni kala ne biga la alla kun da idza ta ce bo tatulu ay matuha mutu a sayan tuyo mutu a ji da yin tuyi bo bai na ba ta kali ne mun juyo wata anisa har tuba bin mutu a da yin wa sai mutatsen ciki sai shi ya sa zuwa da dogon yake da gai da nariya wazza ya mai jin da muku biyan khairan sai Allah azza wa jalla uje da halin su ko ta ni man ci ko su ko ta yi azu ta de ba ngo ne wa e e ba nani wa aminu malan boye ba ne ko ta ke ko da ko ta ke ji wai ne ba tan wai ne sokwani madina zannani fata in zagin ne fi da da fata da bulu zaza ba uta biki fushi fu ni fara hatta kun ta bai ga ma ra aiki eh, min ka yawman khairan qad la tabali alayhi dole la kiwa jani yo ma ma mu ga gori wa an ne yo yo ne do ne ane digin zaige je irin nan gole ku fu ni mu wa nabi sayyid al-khudri radiyallahu anhu qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha ga ni za mutum ya idil adha Au fitr ko idil fitr ila musalla da fili ba ne di na a sha sunno yo eji idil idi siniya masallaci wa sun man sarafa na da ji sallah zo na na da yadu fa wa azanna na da ne kun ji ji za yi wazi wa amarahum bi sadaqa ko Ani ci majin hafuru ga ani sadaka fa qala ani ci ayyuha an-nasu tasaddaqu ya zani yi sadaka ne fa marra ala misali sa sun ci magoyin zagi da ci gan fa qala ani ci gan ya masharan nisa ya yin zagi ji tasaddaqanna yayi sadaka ne fa inni ra'aytu kunna sara ali nari miliye ga dokun fina gan fa kunna wa bi mazalika in zagi ci gan killa ayi ci dokun fi gan nagon ya wuce ci ya ci annabi ya tuktirna la ne la ga kuci bu wa takfurna al-ashir ya mai jikiyo ya mai cin wani bobe alkhairi ne bai shiga jiya ya ne wai tono da yawai wai fodi a wakan wai lawala da asibiti wai shiyan gici yawe ko wai lawa da yin wunde ya bukata jiya wakan kayan bata na jebe jiya na su ya jiya A wani ma ra'aytu min na ki sace min le na hankali aji addini ma aji azhabu li lubi rajuli ni ne ga hankali da latiya da ba latiya alhazimu nan waye nan bi da kuna yi zali na ba na ba ya waye kanun ga gun bi zali ya ga ina guje bi ba mu ga sosai ya ma sa ne dige zali da وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما يفهم إيه لك يعني إذا إيه صلى عليه جاءت الله صباحي عليه جاءت صباحه فأتى النساء في المزيد أنا عليه بتدعى بان ذاكي مسلاته فوقف عليهن عليه بتجيب رابو عليه أنا بان ذاكي فقال يا معشر النساء يا ينزاكي ما رأيت من نواكف عقولي وديني من لزاجينا عنك لأجي أديني أم أجي wa eh, azabu li qulubi zawil albabi na za wuce ga yin gbe za ba gina ide to na lada nan min kuna ku yin zage na fa inni qad ra'aytu kuna sir alin nari yawm alqiyamati miliyen zage ga dukun fina gam fataqarrabanna ila allah mastata'na mastata'tunna ite o to be to ci gorgodo yi kwere ki hankali yin zage ajin ba na ba gina ajin dan ga zage guba ajin

àti ilé ìrìnàjí ló ti ogun kéèdì jí lè ga hau dakala sha'ab wa dakhalna ma'ahu kakunu shi da a ga dabi fa qala wa yakunna ma rasulullah sallallahu alaihi makani ba ba ma fa'iza na hannu bi girbanin kasir a tilikon kwashe don kuma ci gwagon fiya gurabu na asom a tile kwankwa jikwanne da tashi hama ko ahmar wilmin kar nun ɓoye juru wani jile ne gani bai bituji annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la jannata min an-nisa annabi gaza idza jaa alwa min yin wa illa kam ikdari hadha al-gurabi ke do sai do kon ma azil kon kon ne ma ne zagi da ne dai hmm? Hmm? ya kido ka kadir ila ka kadir ke mamakoci nan kadir mamakoci kidiru ci

musafi wai ji na jaca da tun fi ajin na benin su ala ga ala ga zagi na jaji fi ajin na ya bagi na zan mai zagi jane ce fi ajin na to ga ake wani ko ne yi wuri ni ga ne ya na <laughs> wa da yi wa nga wuji ga yanayi ya kpabu nan yau waje ya boya zaba na ngayi mujalla da shukuru bin lisani wuji wafi waje na gode kube ti kawai ya bal wa bin isan le wafi waje bolo bolo rubu no ne zan ko da bana waje alkhairi ya ngaji ya lalace mun goji wuji so sai no piyu sai ji ji maju sai ji tirafi bin jami wace suka ne kai malami wayo labarin mace ngaki da nan ah! hmm. wato bidiyon mutum fesi na fata wuce ka bi a wani kaga ne kami ci waya ji amma sun da ka kuno ji a wani wani kaza ya na ko ko malam ga wallahi tallahi malam kaza kaza dole ba ta ali jira bi jemi ga ta nan mun ga shukuro shukuru kun ba no ci ba amma da yiwo ci da to basira ga da yiga abe ji si hudu ja ga love ne da ge dia ba gina ko love ne ne dia ba ne gbani mu ko ka ta mu la ti ba yi huda ko ti o ji ti mọ́ kó wọ́n tí ò rí rí lẹ́yìn ẹ̀kẹ̀ méjì afẹ́lẹ́ alì love is reciprocal bá jígẹ́ jìyàwó tó fẹ́ jìyù tánlé àṣí láti àwọn ọ̀gá love ní ilé ìdí àbáná yìnbó wọn kò wé tí a so ngó ní ọ̀gá wé tí a kó ẹbá labele ya gani mai e ya gani suku jada ji yoro ji ya baga yi yoro ji yoro ne so wuce shi gani da suka yi yoro ji wani lafin goyon gbani ba wani wace ya ina gila wace kan wani latafe ce wani latafe tirin bai bai ne eh wuce a tagwa goba ka mi wuce yawon na sai wuce stroke ne ganci wuce wuce ke a ya baka ka ta wuce alakarin na kwata shi wuce so finin bu yawon yawon wuce ma a yanzu ne kwane ci gaban da wa da ya kuti ala tani waje hula kin ya buya ya ce na gumi gano ko wala tabkhasuhu ma'rufan mu gali ake ya ba ke bolo bolo ta kaddama biyi la ya ne ba kala da yuna ma ya ba ka jin ya we ndo ti bayro buro ngo to ne ra shiga mun gode ah ma da bayro no shi am ta ga wan ka to assignment n'o ngo de he no le bayro ne di ji asu <laughs> eh, wo ko watasbiru ma'ahu fi fi lawaihi ini mun fi jan kuri gangani be ebuwi wa ayyam sideji bi ka kunye baga de tsununi ole uwo ma gba ni akuri jindu ko sakola gada biya a kuri jibini ulu ya ce mai wala tiya a kuri jibini ala da salar hakijin a kuri jibini amma wasu ya ba su kun ga haifar zane kan loro indiya wala sun goni mun wanda ya rutu kakuna waje to kakuna waje ala imi daidai ne wa kakuna su kuka la ala iri jana ya canji lamari da shi bi shari'a le gaji da shi kanye le gaji wa ta ka wasu daidai a wata olu yi fun wa ta ka mai to jiyan ko ewu ewu iri ni ya fun ga yadda ya ba da ibilisi da shi bai wani nufin shi ga eh alama yadda ya guga da nozo ba shi kenan ba yi amma ga ati ba kan doron wujiya kan doron wujiya kan doron a amma yan lai ba jin da ci wuce ajin wani fiye ga yi ga wujiya don ga ɗiyo ya mi da ya ɗiyo ga ya ba wani da don ga ci ba ni wujiya ta wasu da ya sai wasu roci ga wuce bai ni wajen laji ma ba ta ya wata yi ni ya la sa'ayi ko ini mu fi ji ba taimako ya e tiye ne ba gai jinan wa kaji bi wala ya bai e ba wai tica malam ga fe da makin de. tica ne ti wọ́n ji mo fe ji makin shi bo gai ji makin to a fe bo rekodi jire ji bo gani e ba wa fe da ta àwọn ẹ̀yìn àṣà ìmú ilẹ̀ mi ko?

wọ́n lè kọ́ ẹ̀nà fẹ́ boost náà fẹ́ lùgbọ́n ààrùn nínú alhàmdùlà nínú ẹgbọ́ mi àmọ́ òjé yìí ó jẹ basira dọ́rọ̀ náà wájí wájí wájí ẹ̀ nẹ́ṣìnà yẹn wọn tó nùgbà sọ́ọ̀ká commandment yàgbé ti kánkà mú yàjú oh god na kan mini ya yabo hurmatu talabi talaki mina zauji in a ra'amu wani yana waya ti gari ma ba su mini ma ibe obirin doro ya nan amuran takara mai cici abun nan insha Allah ta lai gaba ɗiga ɗakin na togba zo lana ma mu yóò mọ́ kọ̀nzọ́ọ̀tí láì dángúrú káyí nínú ajẹ́sẹ̀ yìí mọ́ kọ̀nzọ́ọ̀tí náà nínú mú ngowa mi hukunci alwajiba kai mai yadi ok ngowa mi hukunci alwajiba mini hakin ye ba dole ne imi ga cinin alaya an la tas'alahu talaka imi ga da waki mu wa wala da buyi ma shi gairi ma basin laifin doro ma laifin doro ma azaba ma au inda kulli na zatin tanzil bi ma ko problem da dinga ji kwanyi kawai mi na hunjin da mawa a a eh waye ne wancan au inda kulli mushkilatin takau bainahuma ko ko mushkilan do diga taka ne ba bai mi imi go wa wa ja ku wa ga wula fa inal hayata zawjiya la takhlu min al mashakil rayuwa ba bai mi wacin problem wa wal mar'a qad jibilat ala al atifa in zagi jima juji emotion emotion rule yin zagi mu daga waya ni shikenan idan ba ga ne wuce wa ni ko dimenta mu a ji ga wuce ba ta destroy ne wa min sifati a tasarrufi da hukumin sifa yin zage mai zage jiyan wanda da ba hukunci ta lamarin ko talabu talaki mina zauji ngan ina ji mu gan wani wanda waya walla be ba wuni yi sababin shar'i ma ibe sababin shari'a ya yu ayidu shari'a ko yu ayidu na tuga wuce zumana shadidul hurma haramu bi kagbe limafi mi asbabi zar'il bugudi fi nafsi zawji e bonan nan ba te ne wa min sama da fa wa fila ma la yubdu ku ba ma jiba da je nan gurun jam mucha ah, la alkhairi bi anan wa za wala shakka ne shakka da baba tattarattabu alai mafasidun kasira naje ba nasarawi aqalluha ba na ta canje ya wula wuce tafaku kul usra family garden e bai zai wulo ine zai wulo nan ya ji lo shi lo e maka e e da ku shi be ka bane na babu an ko ko ya bai ni ya je go wuce ne gwani e baba gun na mai gwani baba gwani da ji tiga wani na to ani bila tuna wa dia e ji ga ji baba gun gwani wa ji ben no ji na gashi shigan zugu wajen abin ne ungajen jikiyar yi baba babu ko mai ji ba jami tu baba yakin zai jami tun nan ba ta family lagaya tafiya ce wani kasa-kasa wata shattutin auladi ya ke ci gagan tsere-tsere illa in ka na san mata auladi illa in ka na san mata auladi no wata shattutin auladi ko in ka na san mata auladi ya ke wasu gadon wani wali ya bon noma faƙari su ha hannu biyu bisu a ta zai ba a nisa a sun zama ke biyu gan fi babu zajira an zalika annabi yannan waye tiye zaga da waya wala da buyi mam annabi ga ayyu mamra'atin salat zawja talaqan in zagin do ne ga da waya wala da buyi na fi gairi ma basin uzurin doro madan wana fahara fahara mu ala yara ya dul jannati aramu yo ne da yunta waya kai aljanna na ngo ne dono ko ebogo ne le gan igun ja abon no do inshallah ta'ala will continue after that subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته katon a cewa ba dai giman gina ko? nan ga wahadal wa'idu gargaji na nan ya dula ala kibar wa izani hada zam wani lawa ya kiye in ci ko goye zulubi na nan kuyo matsala ya yi boro jawa tolaki ja ja'izi ne mai da waya wala nan idza khafati limafta datu ko adake ke zagi ga sun da yan ba nan fi jini ha da jini bu au ala nafsi ha ko ya ci tacin alfitna ya fitina man ga walakin amma ya ji zulil mar'ati laifi da bayan zaga an tatluba talaka nawa da waya wala na? min zauji ha da ya na. in hafat ala nafsi alfitna a da gangar su na fitina ya ci tacuna aw khafat ala diniha adiya ko wasu da ya dini a dini za ta hadima wa qad khalata su kuma latin gam wal fitnatu ashaddu min al qatl fitina ina tsanani ga izawu وعن حبيبة, وعن حبيبة بنت سهل الأنصاري رضي الله عنها أنها كانت تات ثابت بن قيس إذا كركشيا أبو نيغا ثابت بن قيس بن شماسنا wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila subhi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya da masallaci ya salla suba fa wajada habiba bintu sali inda babihi fil ghalas annabi sallallahu alaihi wasallam ci tun habiba bintu sali bai ko ya ko mi so lokacin al-ghalas bi ma lokacin ya shi ba shi ko ya shi da ba tin la shi wa ji don wa bi ke be na ke lokacin alfidi ya la tiye ko فقال لها رسول الله أنا بشيء من هذه زيننا فقالت ان انا حبيبه بنت سهل يا رسول الله ان يا حبيبه نيجين سهل لا تجي تجي قال أنا ما شأنك تجي قالت ان لا انا ولا ثابت بن قيس وجه يا مجي ثابت بن كذا انا وي بس باني باشي برم برم ود لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس تقنا يبوني ثابت بن قيس نبينا قال له رسول الله اني صلى الله عليه وسلم معه هذه حبيبه بنت سهلي حبيبه بنت سهلي دنا كذكرت ما شاء الله ان تذكر انا لأن تتكاون تقوم اتون تعتنون ديجيو واتيه فقالت حبيبه حبيبه تقوم ya rasulallah ya wata ya yato ce kullu ma a tani indi in dole ne ba wula a wuni ni daga wuni faƙala rasulallah za a salam cigar faƙala rasulallah za a san ne sabi tibni kaisi a nemi za a salam cigar sabi tibni kaisi gan ko zumini ha gobe wuni ya nuna laya wuni ko fa ka zamini a wuce ago waje da bai ta aliya wuce ma shemiyan zami wujo kuma nan ga ne kullu ga na ne ko mm. yau kullu inú ọ̀gán wọn àwọn ẹbá dẹ̀ àkó àti aláàgánkó wà ní gan ń gbẹ̀ iná iná àṣíṣì gan wọ́n àdàjí kí náà wọ́n àdàwà yàwọ́lá unnecessary wọ́n lè kánúwẹ̀ tí ẹzọ tó ẹ̀kì sí wọ́n lè ǹdẹ́gùn tágẹ̀jì àmọ́ ẹ̀gẹ̀lẹ́jì tánà ó Ya àwọn tó ń ti ṣe à yàwọ́lá wọ́n lábábẹ̀ ìmì tiye yàwọ́lá wọ́n ẹ̀mẹ́ gínú ti ẹ̀ láàájí yawola la ń gbé ti ya tó àti alẹ́ bá bèé ní a ní àmá oúnjẹ àyàwó ẹgbẹ́ ń jẹ́ àjọ wọn àti ayé òwúrò ko. fámìlì wútù kó mini disadvantage yẹ yàwó lọ òdí àbílẹ̀ kánú ti tọ́zọ̀kẹ́ kíríkì ẹ̀dẹ̀mọ̀ bíà inú ilẹ̀ ìdí wọn àmọ́ ẹgbọ́n ní ilé ẹgbẹ́ bá wọn wù ya iye wúlá kan ti na èkó ní ń gà àlẹ́ ọ̀já tó wọn lè jẹ́ ndo ci wi be to nga ma to gi ama nga za ne de ji ma ji ka ze be wi mu ji gi da on ya wi afi ji wi afi ji wala ba wa ji da wa ga un to ye go ji ne ji wi da wa ku ga un no ji to saka ka yufi ba ta ki man na ba ta ya wala e gan mu na ya so na a du ji goto ya wala ga ji yo kando ce bane bai wai mina wata secret ndo ci yunu tura zango ba ne mata yu amma ka kuna da sun wace wa Allah wani ba ta wuce gaji ba ta e ke e, ya wala yin ya kai zango ce wango la to baba ne e a ko awa gunga awa wasu wale ga wani da kiyo da disadvantage kama ya bugu yanzu sai da kagwe kalmu jiki nan kalmu tun da wuce na ko? ife gan gan ya lagan wuce bi e e ya kiya zamis na idemi consult ya kiya kiye ne ga mai wala kin nufe wani amma daga gidan gudun go tumi kati nan zan wuce ga kan wuce ne mai wala wato ne talauci ẹ̀dà láàájì ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn náà ń láàájì ẹ̀kọ́ àṣírí sọ́à ìdílé classmate yìí ẹ̀dìn àwọn ohun tó ń gá àwọn jímọ́ pé dàwọn bẹ dẹ́yìn ìdọ̀ ìdànù láti káfẹ́ lánàá o àfẹ́jì ìyàwó àti àfẹ́jìdọ́sógún responsibility yẹn ìyàwó yẹn ìní àjí ìní àfín ìní àlọ́ àsìbítì ìní àlọ́tún òyì

yawon jiyan gani da gida ya safi waya ne wasu yawu yi da lamari ba wani kiyar su zai na wasu maya zai na mura agun ga yi ne ga hafa na ya wani daji zuwa ne wa gai wau ki zai na wasu manga zai na wasu manga wuya da jiwu nazari Za'idina na wasu manga daji jiwu nazari zai na murɗe kun ga kaji ba dali an la ta zawaja fiye wani ya zan wani legin wa a ce bude bukata yin noro ba ne dole wo calculate da wo calculate yuzu mai so kibo wa tiya to kaga wajin na ya ga wajin na gbaza ndo ga fa ma da hawa wa da lo kan goci an goci ne mai wala benin wazan goci a wayi ni da sai da iko in wace ne wuya wuce dini a ne maga bi za to ya da sai wale ba nu ko ja bele siri palaya wanda lalaya shi mi in ya tsara ogwe goji ɗin wani jiyo wani dan na wuce jijigi yanzu yanzu ga cifi kata ko ibi a kida wa riji shi ko ibi biya ta ganin gowa ne wacce a jini da an gama problem na gbanin nan kan doci wani ke maya wala benin inda jini doci yanin wacce na kawai wa ba nan ya ba jiwo kashi wujewa alalimin mini sifayen ba wanyo wuje adini wuje tabiya kirki iza a taku mantar zonar dina woku luka wofa zan wuje wu ne ya gaji ya dabi adini gan da tabiya kirki na su kuma ya gaji jikiyo ya yi wa wai lata kufin na tafi lardin fasadun kalif wadda amur bai zanuwa ci na hadisin nan wuje nazari nan so ebo da ila ya gaci wuje ya wuka wani su ne kafin ne bala da jiwa da sun wa jikiyo. n'a ga.

bata naji imin da ke da ya ibaje e a cikin wuri mu ci ga sun yi ba mu ta to gaskiya wani ga yi wannan uwawa mu ci ga magiyo mu ci ga mauzuri kan lokaci mai ne ke ma ya walla bai da su kun gama na waje gama na zuya yi gaskiya waje waje alugu mota wajen hankali mota da wuyo ne galugun mọ́tọ̀ ẹni bílì nínú tí wọ́n dá tí wọ́n jàgán èmìnà wọn kọ̀nsọ́tù mọ́láàgùn tó ní anẹ́gọ́ tún dáná wùdí ajú mọ́tà nínú dí mọ́tà ní ẹ̀sùn àbọ́dẹ̀nu wúnà mẹ́ta àdàbàbà mẹ́tí mọ̀ ìdọ́gún wọn mẹ́ta aṣùgbà àkáyíká àti ìdígà ọ̀sán ilé family house after two to three weeks kó one month ìtì lílo bàánú yẹn túnà yes yadda wucin wadda gama na yi na gbani wai mai wadda na ga yi miya tsiyo wai zai zana ko zai jin a wajen ganda zai mile gane biya un biya dikko na gbata ba ta cin doro da bawa ni biya ya kun wal bayan bain al kadi ba yadin fujun fujun yadin nari gama na wadda walu fajirci fajirci ma wajen walu nan gama na zuma mina alamai munafiki bude bugun su tori yi ne ne makiyon ne mai wala mine ne ke ma wala ndo ci beno ustazu ndo ci ko za ndo ci ji gane wani hadisi ya fazu farbi za ci jini agwa su zai ji jini ke alama ya fazu farbi za ci jini mu musulma mu mu'mina mu qanita mu abida ko ngole ko wanda tabiya kirki wanda tarbiya wange ne ya kwabe kinan da za ci jini na gadon amma za mu ce ne wala ga za jini jali zage da jilbabu yani ba shi ke na zaji ne gajin wa ɗin yanzu ci zabiya jilba bai fato fala mai adina ma wuji ga ibonin waje ne ka ba ne ga gumi ga adina gumi ana no iga ji si budo shi mu ba wun waje a ne zan ce wa go waji zagi in zagi na ɗauke yau ba gin na liwiya ba gin no so magala ga mini alama adin ga wudo fi wai zagi ibode e waje ah ima yi wuce abu kai istikama da da ya ka ta to ni kabu waje ni ka bai <laughs> wọ́n ní tú ẹgbẹ́ àwọn ilé ṣùgbọ́n àdílé màálù tún lóṣe a káì wọ́n tẹ́rì bí ẹni wọn àzúmù ní ẹwọ́n àṣà ń hmm. ga àṣà kánúwẹ̀tì bí ọmọ ẹni kí ẹ̀mẹ́ àwọn lágbẹ̀tì bí ẹni náà dọ̀rọ̀bà nimide da karkashin ya ya zibo da ɗabubo da ko yi murata ne wa murata lutin kanata ta tabi da yi mini ba di na tsali haini fahanata huma ta yi mai jigai bai graduate sun son graduate ko wuyi graduate amma ya ba wi diploma wujo no le ko wate man kan du man kan du beta ebe ga ga ba bon ne mai ni fe da jingo ti be ngan marriage after do yi babu wọ́n lè ẹ̀gá sùn kó fámílì lò bó yẹ́ ọkẹ́ ẹjọ́ ọ̀gá jù bó kọ́ àdínlá wùtì náà yìí sílẹ̀ wọ́n dẹ kàrkashin ẹgbọ́ bó dẹ́gá jí gẹ̀ẹ́ tu wọn káṣẹ wọn àmọ́kí ọ wọn àmọ́gán gẹ́gẹ́ a the sixth movement tún yàrá bàná bá wọn wúra ẹgbẹ́ yẹn tó wọn gbìn àwẹ́yà bọ́lá ń jìgọ́ márùn márùn gúdú jẹ sílẹ̀ ìwúdọ̀ ọ̀kákùnrin wọ́n mọ́ jí kàtú bó kùnà wọ́n jí kàtú àdínì àwọn ọgbọ́n àdínì láwọ́ ọgbọ́n karkashi bọ́ wọ́n náà

wọ́n yẹ́ dọ́nà kó kájọ jọ tó wájú nínú ọjọ́ kó kí ìjìwò èyẹ gẹ́ni èjì òjì sàtò ya yẹn ko yẹ́ kó oúnjẹ àǹkàlẹ̀ ń lò tí ìdẹ́wọ́ wọ́n ẹjú mẹ́tú àmọ́ àwọn ẹjú kí wọ́n ti tẹ̀gọ́ gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ àwọn gbogbo ayọ̀ àmọ́ wọ́n tó tẹ̀ pọ́ ní àwọn gbogbo tún gan ní wá gbogbo àdébó mi jíjẹ ara ní wá gbogbo àdébó mi dìfẹ́ǹtì tàbí gbogbo àyàn náà nínú àlàkí bí ó ìwọ́rọ̀ lòdì relationship àjí lafiya. ka ce ne ke ma wala bene bokanci wadda bo jiji ke yin zagi yan mu yi a bai ndo jiji wace uji yawo ka ku na sirrin shiga bai sa ga dukkan wale a yin wata <laughs> ko to me ba wo wa gan waji min doci wo le no ko imite da ma e na أو أرافا فصدقه بما يقول yaqul fa بما أنزل على unzila ala muhammad ci ma mine ne ke ma wala ndo ci no zuku e bala won ni e mo fari dawa kando ci e ge ngiti ya kando ci 101 e juma na ga gila a sai lozu ko kan to ma 001 ala su sama zero zero zero mutum ya shiga ne zuku ebo ndi a daga abi ali brazil sun hude hude hude baka baka ne zuku wanda cikin wanda fa horo ejin ya yi mai nan na lalo ta bakanta wa wula da wasu school fees ya a tinga da kyari min ga wa maji fote ingo ci fote na zuku ta sai wula kuma ka ta ta to mu aje sha an ji be shiga ebo dubu a cikin ne be ga wuya ri ga wa da fa horo you may discourage you won't get may discourage discourage yake yanzu yanzu ba ko waje ni gani a nun ji na to me gane dauna amma a dogo waje ko ka tebu na waje wani istisagun wadi dole a mine ne ke mun ya wala beno guru ji mu takasiri jin pati ya ba waga da mulamar yan gulu guji ta kafiri jiyon da gawa rijiji wani da sa fiti na waye imi ga wasu da ada wala za a ji wala wi waga da ke da police station bai wani ga rijiji don gawa sai da la police jo ya wona yake ga lom kanin gawa sai da laya koto ya wani ga alu asibiti don gawa sai da laya loyo imi ga frustrate ngale ya ga kodin wata ngale imi na gajiye ko to ma ko to mo ime jikiyo ime to da kira wari ikwu ku wadde wari waje ga shi ga gaskiya gaskiya murjiya kafirin do ba sabata wurai waje a ce ku kushi shi ga wato ma na yan wai musulma mai amma nawa jiyo kafira kuma saja kafira ya ya wole to bi dani koma kafiri a a na báńgò tí lọ́ọ̀bẹ̀ búrọ́dọ̀ iye tàbí ó tàtàbọ̀ ìdẹ̀kẹ́lẹ̀ tí lójú tó tẹ́ǹtì lọ́bàá ní àwọn àfihàn ogun lè ṣe wọ́n pàpá táṣí ìgbóngbò ní wọ́n wòrò sáyé kóhùn lè ṣe gbogbo wẹ́n zanúrò sálẹ́mà lọ́wọ́n bara? bàrá àbí àyíngọ́lé sí ìfẹ̀ ìbílẹ̀ ngọ́lé mega problem kìrẹ́tì kẹwàá kìrẹ́tì problem àti ìdàtàpàmì tí káàmù kìrẹ́tì ń nínú ẹni ẹkẹ́ mú bí ẹnu ẹgbẹ́ tẹ́yẹ bá wai yayi miyan gici ya wale ne maki wai mai awala mun ga gumi wage gumi ne mun da mai awala ne ba ga tuti bai za ta imta yayi miyan gici ge wage to ge ginin ne mai awala mine ne ke mai awala beno zai je jiya ga ga fita ce ba da yin wani ah ta ka kula da ba nani ni wai fo mu zo ah mala ba wallahi male male man gumo gumo to da gin zagin doci shi je na waje a bai shi e ya e ya e ya herin doci ni sun notsa ku a ne zuwa zuma layar gudu jannata nan mamu da ne ku gaza na alwaki a malu alijanna zando ne maka baba imra can ala zaujiya zando ne gayi zani yi fi bunin a ne zuwa zuma lana buɗe za hushi ibo ga su dike ku kan wace ne ke mu biyanin argument ya medical test before ya waji no ne dono ko adé àwọn jí wọ́n dé àbẹ́ ilé jẹ́ eh dàkàlá tẹ́yẹ kí ìjọ àgbẹ́ eh káàdì daga yadda mun mafa za kaza wani ya tamaye kaza na ji kazo mun ji hankali yayin mina kuto yau su wuce mina jiki a nan na da abele ga jiki ga gandu ina yi ga shi le ga ba ku biya wai bane ba wai da ce kaza ce ko da yi za su kun waje abele ne to bai bala gaskiya ta mu yana da ci yawa man wa mu da ati da shi gani ba zan jin wa ma na irin nan ne dena ma ba takka bari salamu alaikum ku ya so Allah kiyaye ni kan wati be mai ne ke mai ya wala wati be ne e eh, be show your love ya i love you ba ta wa gan ka kun kai mu waju ya wani. my honey my heart my queen my agenda my paradise my this my that my umbrella my kata ba ta wa gan su ke amma dai be jawani ko dai jimi su kam a tafe mu da dashan ko ga yi tin zai yi ga foko do wa bejo we le nga fo se tuma se we wu we wa wu yan ko wa to gara nun ga du kan da go ma wa wu ni ga ke la wu ne ji wo ke la la ma wala de ro ga bu fusion love ya ni kan go ti ma ene ma wala no ti ne bango ti kin e ka fa ni wa ga su ma ji wa ko ma ga sagala sallah amma ya gwani da alkhairin da cikin yaro mutum nan na gaskiya eh, ta kwala sakunin mai fifayen bagani ya gwagwa ne irin da shi na nan wata gwaki a wajen wajen abin yin mutum a sa birkita biyu wa ga ya birkita biyu zo fondoro ya wunga shiga da sa tsakanin wajen abin yin ni gan ka fanta da wuli hali eh o ma je mi je gwani wuce shiga oh. yes nga gaskiya ya ta wuce la. sọ́dọ̀ jíde ilé inú èdè owó òmèlú èdè òrùfútẹ̀ òmèlú èdè òǹdàwí àjẹ́ àmá bábò ojú ojú ìdàdẹ̀ ó ti ṣínà báàbù báyí ẹnà mẹ́mẹ́ àwọn láàrín òtí bẹ́nà súnkún báyí ló ti dẹ́gà kakunu nga bya je wona kuncha da classic ka be bunga chuncha jiyo kuncha jiyo unde ga junju sa o na ya wa ya ware amma wa din kula duniya nga be ye gan wa gan wala din ma fo se de goto ba jino to a akuri ba ta jibi azu kakunu mo alkhairi yo ba ni gan wa ti un bi na kunga pa o ti awon ti abe ni bo ngo le wa be le un mo wa kido nga nga gan bi ba ni to to mo de ga je o fe gan be ni ba an fe ju wọ́n lè nà kan wace ne mai mun wace be yi tufiya wala wace ne ba da yi wace na immediate creativity da yi cikin wa shekafa ne dai edube na goma ji kan amma shekafa yi ni yes kan wace da shekafa wule kuma kan wace da shekafa wuji ke wuji masa kan wace da shekafa wudu white rice kan wace da shekafa wudu kiyo wudu jollof kánò tí o láṣẹ káfà wúdú udu fried rice kánò tí o láṣẹ káfà wúdú bí ezue kó kánò tí o láṣẹ káfà wúdú bí tàlíẹ̀ kánò tí makaroni kó kánò tí o tó adeke mu ebi ṣe du àtẹ̀tẹ̀ ju tẹ bá gángan ní bẹ̀ mílíkì náà wọ́n lè kó pátá ṣe káfà ní bá gbúwẹ̀ ńgọ́lẹ̀ wà á tẹ́ sí náà lò tẹ́ sí náà fún kẹlẹ́ tẹ́ sí náà ńgọ́lẹ̀ wà fẹ́ ṣe gbà. Hmm, na ya barba na ya waiva na ya kaza ke alani na da wuce ga sai sun da cije bawon ya kale ba wasu lalayi na wuce zolo miliyanin sai su ne jai gawa ko yin to nga mun gurgudu cike da hin wajen roku ga ma na sun ne dai hmm, in na maki mu hmm, ba mu mai jeji su rina hmm, wale imi kawo da creativity wa mawuzin da tsakani ya babu yin ci kan wace ene ke man ehun gbe ba be nu jeli le ki o ehun takani mi ye je obin be nebe no le no ko ehun takani yan nan gbe ti wa ga wala o subject to ya enslavement guba o fi go command yan no wona o mu fi go command yan ebu juna no le ina fe fe ga ga wala ji wọ́wọ́gbé kọwọ́ gáṣẹ́ ní ti ṣìyí kàtà òmú àdé lájò inú òdígà àti ní ti jẹ òun wà lókù wọ́n lè wà lánà gágagán wọ́n lè nà tó é mọ́gàn ẹbá ń gọ́tí mọ́súkún wọ́n lá ń gá ìmì jẹun ní wọ́n lá nù ṣẹ́ ya wọ́n lè nà tó ṣe ìwúdù rí bí kó ẹbá ń gọ́tí mọ́ wọ́n á jẹun gọ́kó jẹun náà wọ́jú da rayuwa in doro sura sannu in doro nan washi yayi mino sura ga hannu in doro nan nuga ga mino sura ga hannu in doro ga ga mino sura ga hannu imi se fil ga wuti wuti ti o den ya a ta se sun kan doro wale ga ne babi gu babi ya gu yi yake sun ne babi bin ne ni kando cibe ene ke mo dirin da cibe na suku imai ne ji en gitia ko so mo we di to en gitia ma o me en giti en giti we ma imai kwa mo payi imai san ni ko imai le fa Ima imai ne kan pa kuji ko ja ti koko ko ja ji kwa mu en do ti daga aju constantly awo to mo we laji umelaji ya mo wa di lokaci bo yau ne na je makiyar na je ba yi na ce na makiyar mawuzuri ba da yi nina ini a sai cin yaro jin wa sai jijil babuwa kan na ce na makiyar gan ba da yi mina kaza fiji imele gan ba wani da dan yashin da zaɗin bu ko ko yi bauta mai le gan yi da dan yashin da zaɗin gan ba da yi ni kan wace da mai ke magi ga ba da yi ne mi da kiwa daga yi bubu mai da kiyan mai da izini bayan kan wace ma ime jiki a ime jiye boya biya e bawon e e e ko to mai bo to appreciate yene ime to jina wale imi ga je ogun kube tiyan na weji belu na imi ga sha wuce layar da gizi wuce femi wuce ji kaza ka sofe osofe jike osofe comment yin wajike wajike kan doci ma ma mọ́ gígẹ́ ẹbá yi ni doci na sukun láì kí o bàtán yes imi agan bàtán tán kó ibá agan bàtán tán yi tẹ́lẹ̀ gan wọn agan damuwa jù ko kan da cewa kawai sai ko ya e baga shishi, wo wani e la responsibility ya e gija a gengici a lo makanta a to ala sufi zaya ala kazaja ala kazaja ala kazaja duk lokaci ubo ebe jiki a e be jiki so fa sofa kuma wani imi imiyo ne jiki yau ne mauzuri kan wace ne mai gaba da yi ni wace ne ngai yau? ne lamini ukabu ine lafiyo mini hukamu in min doki in ga me ya bagin kaga eh kaza ne go ne kawai dai masha wa jiki a kuma eh? da lamar ne jinan nan in min doki da su an yi wa wa lawo bo in doki ma no in a fiye su yaza mu ta corporate yi ba in doki oto ma wọn àlà mini hukan ba express da ma wọn dai ga ci ciwa ga dukun ya baga asadi ebu fulo ko za wani waje mu'amala bai hukunci bai yi don tuno wani e ga na guro bayan ba da gaskiya yi min wuce inda ba su dagan zoro a rai hudu wata kuma wanda wanda ba hudu ya bugun ya da jin moru ko son wuya an ni gayo kan wace mene mai ma wuzirin wace bai na suku in min wace a sai da ni ci na waje nan ma yi da ya zine bayan ba ga da suku guji kiyo

so wale ngoci kara bai ga ya ji to gyara yin kai na dasa da lefuri na nan kara ga ya ji to gyara yin na dasa da lefuri na kyaye ba ju gajin eh eh no ngoci ba ju na wuje love ya yi na to sun amma sai san daga da yo àwọn je abele ne ba nga àwọn ajin obe ju we àwọn na wa su me ba ibe zan ngoci aku ikini gaskiya ode ma ode ma gyaran na no le ko e bonne ye de usumana e te biye joji yare ka kune se wo ni se joji le ba mm-hmm. ama ya da wata party be ta ba da to a ce be ji te ga to yi jaru eh? wa ya yi wo ji to so ya ja ja ne ke eh to ko ma da hacin ga wale kami ya ganin gole wale stages na ji dabobi ya zoye waju na siya waju jira biyu waju kazan waju kazan wadda ya zoro bagara mu bari shi har bi ka kuma ya laka mu ya liwa kan ya liya bin ba ta yi gwaci wa kami da to sake ni na ka mu ga to sake mi daga ga yi ruzu ba mai yosu ma hannu mai ya to na ga yi mace mi na masu ya maga ga yi ji fuku wuji mi ma yake ni ni ga fa'i ana ma mai awala no ti bena e ban no ti ti bena kun da ta yayi mun kashi kabla ce ne mai mai wani lokacin da ya yaci ya waje yaci ne ba ji gawa waji zagi na zagi na gawa ba ji na ko ba gawa waji zagi na mai zagi na gawa wawa ba kuma ga ungan magoyo a ciga waje so ba na ga aka kago ji shi suku na dai wa shi jara suku nan fude ke ya sai da haka ba na sai be jikin ma sai biya ayi noto sun yo ya wala yaci da musulunci ba kan ga tene mai a wala ngati na suku demand yin zagin gingo ta gangan yan ni je shi me wa mota me wa mashin amina da maka aka zaji e mi tuya ni aka zaji aka yi tuyan suna ya yaji e e, ya ba ni shi goldi ka zami shi jeli ka zami shi ka zami to nun tuɗi yogin na ce ba wani ya e ba ga bele yogin wanzan wala da gwai zagi ne ce da sun da gwai wani kiyo nguya kangoci ene mai mai kebin mai awon langoci bene sukun e bangoci ya je basira ke nurse to bayan nuna inda ti yadda zabi enough ne ni ga satisfy na ya ga shafe mu yi waje abele ni ya koto don ga ji kiyo ga ga duyi a ga kiyo bu yi yi ya bani e ga na express yu ga ne jan amma to sun je mu ga wucin ha no le dono ko kangoci be ma ene ke bin man gigan goci benin ya ci da kan goci be man ene yin mai e ene bin man gigan goci benin su kuki e gan goci ne ni gawe secretly un jan kala wanda kun ya dole da e da da usuma biyu mai gol da bari ma ga wacin gaji filo kai e da to jara ji e gan na fi e tin mi to sun wanda ele gan fi tun na un je won ne sun ne tun gba na ma secret un shi no reveal filo fogana e ba zan be ti ga je mu be mun ye ni agba ni ga o ti ala un ta ala o ti ga wọ́n fẹ́ mú ń gọ́ ilé ẹ̀ ń dúró káàdì lọ́sùn wọ̀gán àjọ kú nẹ̀nà ń ti sójú kánú ti mẹ́rin ẹ̀mẹ́ àwẹ́lá mẹ́rin ní ìzà inúṣẹ́ lágán òsùn náà ní ìzáfọ́ ayé mú jẹ́ òun bẹ fún ìrìn àmà bẹ̀fẹ́ èmì ìbẹ̀ sáfù ipá takalóró òsùn ẹ̀bá jẹ́kájú fi lóṣù fún lóore kága gaskiya ne wa yin zagina amma wun shi bai jama'in fuwa shi lafiya da kim nan wani nan wa fosfate da da mu ga ga kallo ce ne mai maya wala mai ci bena sukun zalunci ne ba mai caji ujun gaje yi mai gan nini nan ko ma um kha'inci ba ma ne mai maya wala mai suku bena sukun ebe la'azin jiman je sex jin iman wani gan na ko ko to mai mai bi ma da ya sex ne ba mai legan wuri ke ayan wuri kago nan ga wistani ya kweshe irin nana ngo da ne ke ma ya wala kan go ci mai ne ke ma ya wala ne ci ba bi ni yi goji wari a mai ba da je ya je ci da sai guga ai no ko ino wari amma ino to wanda je ko nan ko nan ko ko ya dije nwa ci ko na gimbe na ga so gun kafa ta te ga fite on dilu gambe ba zane na i ken na wasa wo ci je ba ni se patronize ne ga wa be shi wa wa dilala ci gun da irin na bo so kwai e. ni mu ma je irin no so to amma dai wasu dai dokun ya kuri a dai ga yi na wa ga su wa ga su da dai wa ji kini alifu ne ga ga yi ne su ga ga bi je ya ma yaji wajen ne yajin kunji yaji ne lalu na yajin aure ila yi daga ade mi sonda sandi be buyi mu dia zun gon we damia no le ko mu daga damia gan juzugu ziga ga ade mi sonda sandi ba be mi ni fulo mi aw wasu ji ga tan e ji bo gani ela ela step ne je da ne je adu ke gboro ka to ne insha Allah inda ci mai ni gake da to ya ganji zuku za mu haji daga wa ba shi ya gina yanayin gin zagi lafiya nan a wayan ba gi za ya e ba daga biye gan da jama'a ja ta ko kwa ta di gyara ne a bomba du bomba du biyan wi wai ka zo ka zo mu la ya yau da abin ba ja le gan a su ba gan wasu asu fe gi fuji won mu ya wajen abin ne in zagi da zuwa ne a yau kuma kula tun ganci ba ta nashi wani jiya. wala problem ne so me mai sashiyin information na jimi dabe za nuna ci na ya yi daidai su ku ji ba da yi ne maga ku su ne ba da ce cin fadi in kacan jama'a ji gaskiya la yana laran fadi ne ba ba ne ta man na shi na wayo kotu la kan lura bari to wa ya wajite ni so me ne ke su ne je ji kotu ne ite ya wala jo kes e e na jeji to bara ka shone ya ce kibo ya to bara ka mina wani ke yawa lawa kaka a tatu zai ba basira ya ajini biya alu suna yana su kes da zike shi na da zai mutum ya yawa laji iya ile ganyen na ji jama'a kaman goyi laki a yi wa zuwa kawai ladagin zage wajen sista kawai wajen sista wajen na ja ya bago wata ta na ma a kudu da ku wa fa'uda mai Allah Allah basirin bili ba sa kuji ba dai insha Allah ta'ala

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل سيتو كويه زباغين أتنكي شينا فصلى متصلى دي وأيقظ امرأة وكما ينوسن فصلت إمتما صلى دي فإن أبت إمي قال نفقا وأنكي نضع في وجيه الماء يبقى في شنوه fiska wa rahimallahu imra'atan qamat tun al-layli sai ki mummiyayen ragina na kiye shi ne fa sallat mutuma sallatin wa aika ha zawjaha ma ebu sana fa salla ibati e ma sallajina fa in abana da hafi waji alma ya baga ne ba sun wuce shunu fiska no ne ku na wale ga da dikin nan wace dikin nan wace ke kacan da tambaye wace ke hudu ki sako

imiun le ku jihad ke baga jihad lina arba'ata ashurin wa akira tsagun ngan be foguwe li hadith sunna bi hadith ne umma bi radiyallahu anha qalat ngam sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala al-minbari ngam wana nabi sallallahu alaihi wasallam ga gan la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir wanda Allah ya yi zagi na jiman ba ta jiwa fari kiyamina an tahidda ala mayitin na wadaji it wadaji po ya ya zinan gana hatuna foka talatin agwafo guta gana illa ala zaujin da gwaye ya bawa arba ashirin wa ashirin ya tsaku ne zambe foguwe ne wadda ga haji al-ihdadu a madi al-ihdatu mm. ke al-ihdadu in za yi ga fanin ma ebo razan nan doci na diyu na in jira al-ihdadu ga wajen kiyo mm-hmm. al'iddatu ganci masu wuce ci adadi e ya fi wannan wafe shi shi wani jiya na wa fayawa nan kuyo to in zagi gashi shi ya buta ajin hajjali wajen al'idadu majen al'iddatu gani gama wajen ke ba su ne ba ta shure washara inda gwaza e na gayi bi enwe nan wuce su ga jiya nan su ga maja wuta guni ko mun go sabu ni be fogu o gan la la mal ajaluhunna an hamla hunna sai insha Allah ta'ala baba ga mu yaje jiyo ga ne da sai ta la duya mani ga ji kuskure na sai ci fadi ka te burodi a dena ken le baga da sakani ba bi liki ajin yara jino wal ilmu inda Allah subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh